cikin kwanakin nan da an sha samun irin waɗannan hare-haren sarika noge a yankin gombe da hon lamarin da kan jawo asarar rayuka baya kuma ga gidajen da mayakan boko haram ɗin kan wa wuta to sai dai kuma a wannan karon mayakan sun gamu ne da turjin dakarun soji da ke gombe wanda yake kawo yanzu ma ba a bayyana adadin waɗanda lamarin ya shafa ba kama daga bangaren soji da kuma na boko haram baya ga ma fararen hula rahotanni ma sun bayyana cewa jama'a da dama ba su kwana a gidajensu ba yayin da wasu ko suka yi gudun hijira zuwa cikin dazuka don gudun abin da ka iya faruwa kamar yadda waɗannan mazauna garin gombin ke cewa kai gombe ba daɗi yanzu haka muna bayan gari raka wallahi wayannan boko haram yanzu mun bar mun bar garin mun koma ta baya bayan yanzu eh sun shiga lallai da suka shigo me suke yi harbi harbe harbe ne rankare da ake ta yi a to ina jami'an tsaro na nasu sojojin nan suna nan dai lallai suna kokari ba ga da baya su anan suna bugawa da su to eh, kawo yanzu kun san samu asarar rai a a yanzu kan kuma rankare da mu ma muna ta kawo muna cikin daji ai yanzu a cikin daren nan wani hali kuke ciki to muna nan dai ba mu samu ko sallah balle cin abin kaɗan jiyar jiyar amma wasu jiya a sake su yi wa da jama'ar ba su kai wa abin yana daji ba mutane na an kakkashe su motocin su ma an kona amma sun kona amma tank na soja na sun gudu da kasa yanzu zai da safe za a koma neme su hukumomi a jihar da sun tabbatar da wannan hari da aka kai inda masu ka bukaci jama'a musamman ma waɗanda ke kan iyakar kasar kamar da kuma jihar borno da yi taka tsantsan ganin cewa yanzu mayakan na fitowa ne daga yankin sambisa sakamakon lugudan wutan da ake yi mr pipe elisha da ke zama kakakin gwamnan jihar adama mr balajan gilari ya bukaci jama'a da suke bada haɗin kai mutane a yanzu bisa ga abin da ke faruwa sambisa bisa forest a yi hankali kuma mun ce duk inda aka ga wanda ba yi da tafiyar shi ba a gaya ma jami'an tsaro ko muka ci a daina ya wuce a wannan wurare domin ku duk wayanda ake cire su a koko ana koros daga wannan eh, dajin suna da makamai wanda ke su a yanzu duk wanda suka same shi za su yi ramin gayya ne akan shi amma bayan kwanaki kaɗan ko da makonni kaɗan idan duk makaman da ke hannun su ya kare ba za a sake samun wannan hari ba amma a yanzu akwai za a yi takasauta wanda ke wannan wurare a lura da wuri kuma gwamnati ta riga ta shaida ma jami'an tsaro abin da yake faruwa wannan na zuwa ne yayin da dakarun soja ke samun galaba akan mayakan boko haram inda har suka kwato daukacin manyan garuruwa da ke hannun 'yan bindigan a arewacin jihar adamawa yayin da a bangare guda boko haram ke mika mu baya su ga shugaban kungiyar isis da ke fafutukar tabbatar da daular islama a kasashen siriya da iraki ibrahim Abdulazizu sashin hausa na amurka daga yola a najeriya